90% of Muslims have no problem with 90% of Christians. In fact, maybe even more. Kusan kashi 90 cikin ɗari na musulmi da mabiya addinin Kirista ba su da matsala da juna a Najeriya. Don haka 'yan kalilan ne suka zama wake ɗaya da kan ɓata miya. Shugaban majami'ar Katolika na Abuja, Cardinal Oneye kan ke magana a taron buɗe baki da cibiyar zantawar addinai ta shirya a masallacin unguwar 'yan majalisa a Abuja. the challenges we've been having, especially in the northeast, with the Mai bisharar da ya buga misali da rikice-rikicen da ke faruwa musamman ma arewa maso gabashin Najeriya ya ce sun kawo saɓani matuƙa tsakanin Krista da Musulmi da ya ce mafiya rinjaye da ke hulɗa da juna su miƙe wajen yayata muhimmancin fahimtar juna. Mabiya na zuwa majami'a ranar Lahadi, Musulmi na taruwa bai ɗaya ranar Juma'a don gudanar da ibada. da har kullum ya dace hakan ya zama gwadabin ibada cikin lumana a kowane bangare. It's not only churches that are being destroyed, mosques are also and imams are being killed. So with... Ai ba majami'u ne kawai akan kai wa hari ba, har da masallatai, kuma fitinar karutsa rutsa da malaman majami'a da limaman Islama. Me yasa suka gayyaci matasa daga bangaren mabiya da musulmi suka haɗa su cin abinci a ƙwarya ɗaya? ita ce tambayar da ne wa limamin masallacin Sheikh Nuru Khalid. Matasa su ne injin ɗin kowace mota ko ta alheri ko ta sharri tunda su ake amfani da su ake kashe mana al'umma ake amfani da su ake ƙona mana ƙasa to mu mi amfani da su wajen matso da su kusa da juna su fahimci addinin kowa. kuma muna kira ga hukuma ta sa ma wa'azi akala kar ya zama kowa yana faɗa abin da ya ga dama a yayin da ramadana ke gab da bankwana malamai na kira ga wanzar da darussan watan Dr. Kabir Adam shine na'ibin limamin babban masallacin Abuja. Idan har mutum ya shiga makarantar azumin ramadana sabo da ya saba yi kafin ya shiga makarantar to in ya fita ya kamata a ce bai ci gaba da yi ba saboda me ya yi amfani da wannan dama ya koyar da jikinsa bin dokar Allah maɗaukakin sarki ba wai zuciya kawai ba a'a hadda da bakinsa da hancinsa da harcensa da duk kowace gaba ta jikinsa ya koya mata tsoron Allah ta hanyar biyayya ga Allah da kuma gujewa sabo komi kankantarsa. Nasara za ta samu ne ta hanyar haɗin kai a furucin ɗaya daga manyan shugabannin Islama a Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau. Wajibi ne musulmi ya so musulmi dan uwansa har ma wanda ba musulmi ba addinin musulunci ya nuna ya za ka zauna lafiya da shi allah ka raba mu da munafurci ka sa al'umma musulmi su haɗa kansu musamman ma wannan wata da ke ƙoƙarin ƙarewa ya kamata musulmi su yafe wa junansu su zamanto masu tausaya wa juna addinin musulunci da kirista su ne mafiya rinjayen mabiya a najeriya da fahimtar juna tsakanin sassan biyu ke da muhimmanci ainihin Nasiru Adamu hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.